ma wahala tun a nan duniya ka yi ta wannan aikin ka yi ta wannan aikin a matsayinka na kai musulmi kana ganin kana bauta wa Allah a yi sallar nan da kai dare rana sanyi zahi duk da ruwa ke da wuyar tabawa sai ka yi arwalla ka shigo hunturin sanyi ka zo masallaci a dole idan ka sare da iyali duk sanyin da ake sai ka yi wanka haka ma idan lokacin azumi ne duk zahin da kake ka yi azumi duk abubuwan na addini za ka yi za ka sada zumunci amma matsalar mene ne ba ka san dokar Allah ba a ciki da wala ya hilu lahu an ya filin. A ta yi alama kuma lafi sai ya san hukuncin Allah to wannan aiki idan kai da ka yi shi daidai in dai baka san koyarwa ta addini ba ko da daidai kai to aikin na Allah ba zai amshe shi ba wannan a addinin cikin kana matsayin musulmi haka ma idan mun kalla ko da khawarij da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce in kun ga sallar su za ku raina taku idan kun ga azumin su za ku raina naku an gane ko amma faɗa suke a baki imaninsu a bakin wuya yake an gane ko suna fita daga addini da kasan fatar kibiya idan an halwata kaga a gurin aiki ne suke don mai babu aqida sun aqidanto wata aqidar ta kore manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan haka idan mun kalla hatta da yahudu da sauran yahudu da nasara ayyukan da duk suke yi kai mu zo kurkusa ma kan irin projekin da muke da su a yanzu wani projekin zai kula da marayu wani ya kula da bangaren mata wani ya kula da masu yoyon fitsari wani ya kula da 'yan gudun hijira wani ya kula da mazauna karkara wani ya kula da makafi wani ya kula da kutare wani ya kula da guragu wani ya hada gaba ɗaya ce miskinan zai kula da su za ku ga ya sun shiga daji sai ka gaba amurka ta zo daga amurka can amurka nesa ta zo inda ta saba rayuwa cikin kilimatizar gidanta kilimatizar motar ta kilimatizar bilokin ta kilimatizar jirgin da za ta shigo ta zo a kilimatizar amma saboda mai sai ta shiga ƙauyen ƙauye har ta kai tana hawa jirki da sharat ta rinka shan ruwan rijiya ta ci miyar kuka da kuɓewa da tuwon tsaki a sha ruwan tumniya da ita har ta kai karshe ba musulunta ba ta yi saboda sha'awar aƙidar ku sai ta kai tana ɗar mazane tana sa ɗankwali har karshe ma ita ma ta ɗauki sunanta a ce sunanta abshe ba haka suke yi to duka wannan wahalar da suke ta taimakawar wannan tun da babu imani mai matsayin aikinsu amilatun nasu ba mai aiki ce amma mai wahala ce domin mai to ashe yan wahalar bari mu dawo ya ɗan wato ka shiga boko ya dan uwa ka shiga aikin soja ka shiga duk wani aikin da dan uwanka musulmi ke bukata a taimaka maka badalin wani kafiri ya zo ya taimaka masa a ce kai ne ya kamata ka dauki hakuri zama cikin wannan dajin ka kula da yan uwanka musulmi ko da mu shalla aka kai ka a yanzu tunda ka san addini yi amfani da wannan damar a ƙauyen taskar inda sai an haura kuɗi a je a nemi ruwa yi hakuri ka zauna ka koyar da yan ka addini kar ka je ka rinka kamun kawa wajen sidirar kai dai a gyara abai doka birni A'a, a tsaya a can kar ka zama ta abalin tun nasu ba kai ma aiki dan mai ka amshi wannan karantarwa dan ka karantar da yawan ka musulmi